Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamal ne, kashi na ashirin da hudu. Haka sosai sagir na bata kula, tana dan kula shi don har yana dan zuwa zance tana ji da shi sosai. Dan ta san samun masoya irinsa sai an tona a duniya. A yanzu jifa jifa yake zuwa zance dan a yanzu ba shi da kwanciyar hankali sai ya samu labarin Kamal. Karfe goma daidai na safe aka fito da su break kuma bina sun yi riki da riga da skirt. Yan kanti marun kolo riga ta kama ta daga sama. ta dam a ciki tamkar za su fasa rigar su fito. Sai skirt din mai budewa daga ƙasa saman ya matse tab tana da madauri Ta matse gugunta sosai sai wani uban takalmi mai tsayi a farar ƙafar ta wacce ta sha jan kunshi Kaya ne kanta da mayafi kayan ta zubo ɗan guntun gashi gaba. Kayan sun ɗan kama ta kaɗan. Gashin ta ya ɗan zubo kan kyakkyawa fuskar ta wacce ta ƙara kyawun matuƙa. Pink lips ɗin ta ɗauke da man leɓe sai walƙiya suke yi. ɗin ta a hannunta. Suna tafi cikin nutsuwa ita da Basma suka da restaurant. Sagir ya hango su biyu yana mai jin haushin yadda ake kalle masa ita. Dan shigar ta ta yi mata ta yi kyawu. Ba abin ba abin da zai burge ka a jikinta kamar cikakken ƙirjinta sai yan mazaunanta da hips ɗinta yadda suka ɗan tasa kaɗan suka buɗe dubi ne cikin rasuwar in suka shiga bakin su ɗauke da sallama wani da ɗan matashi ce wow my beautiful Rubina bata ko kalle shi ba ta damke fuska Basma ta saki murmushi tana girgiza kai Rubina ta buɗe baki za ta ba Basma magana cewa me za su ci sagir ne ya shigo a fusace ya fusgo hannunta ya janyo ta waje jan hannunta yake yana masifa ko duba da ɗalibai da suke shawagi suke shige da bici bai ba idanunsa a rufe yake kan kishi ya ce akan me zaki rinka shigar da ta take bayyana halittar ki ana kalle min ki saboda me zaki shigo cikin restaurant haka har wannan marasar biya yana yaba kyawun ki ya faɗa da na hannun hannunta sai tafiya yake yi Rubina kuwa bata ce ƙala ba bas take kawai dan yau bata jin yan magana dan tun faruwar wannan al'amari ta zama shiru sai ta ga dama za ta kula mutum Mamu ce kawai bata sharewa sa kawai Mubina take ta ƙura masa shanyayyen idanun ta kokabe fuska da red office ɗinsa ya na da ita Basma ko Mamnoshi din ta faɗi abin da zai haɗa musu tana tsaye tana jiran wannan wannan guy din ce. gaskiya kawarki na da kyawu haka da kuma sura mai kyau. amma malam sagir ya kwafsa ya san da gani shi ma santa yake ya mu da Liza da suke shigowa suka bushe da dariya suka ce ko dai ka kyasa ne Bashir wani banzan kallo ya musu yana ya matsa fuska Na shi kyanke musu mahaifi tana da ya kama su idan wani abokin sa ana cin su kamar karnuka basu mako kallon inda suke bata yi ba daga Bashir har su iya mudin tana gefe tana jiran a bata ta yi gaba abinta iya ta ce hmm, kama kanka da na taimaka maka bashir ya miƙe yana ya matsa fuska ya fice yana cewa bana harka da karnuka masu wari aiko basma mata bushe dariya ta fito tana tafa hannu haka sauran matasan gurin suke masu iya mu dariya sai kuwa suna shiga ofis din ya kai ta saman kujera ya zaunar da ita ya ce me yake so na amso maki ne dai bata magana ba ta zumburo baki gaba tana kwakwabe fuska idanunta sun fara tara kwallon sage da kuya ya gabanta ya kama tattausan hannunta ya rike ƙasa da murya ce my baby wife sorry ni ne na saki kuka ko da Allah ya haƙuri dan na ciro ki daga azzalumai masu sama mata idanu shine kuma ake fushi da ni to ya haƙuri please kar ki bari hawayen ki zubo ƙasa kin jima ta sagir ya faɗa yana ƙara damƙe hannunta a cikin nashi ya wani zama abin tausayi Mubina cikin sanyin murya haɗe da shagwaba ta ce Yoni ai ban yi fushi ba na san so ne yasa haka amma mai wanin sai kana ta min faɗa kuma a saman hanya ana kallon mu ta karasa magana tana sakin kukan gaba. ta kifa kanta a sa dama can bata san me ke damunta ba hanyar kukan take nema a rikici ta gire rungun mota ce oh my god please na tuba ba zan sake ba my wife ki shiru kin ji daga yau hijab ma zan baki saka ya hakuri kin ji ba zan sake ba wallahi ba na son kukan ki sai na ji ke din bayan san da nake miki tamkar wata amana ce a gare ni tabbas ya taba ce min na rike ki amana don Allah ya faɗa yana bubbuga bayanta yana lallashin ta yana shafa bayanta magana mai sanyin daɗi yake mata shiru tana da sauke ajiyar zuciya ta lafiya a kafaɗarsa saboda ce my wife bari na amso miki abin da zaki cikin jigo na kira basma tana waje tana jiran ki shiru ya ji ta masa ya ɗauko kanta ya ga bacci take tana a jin zuciya idanu ya zaro ya ce ya salami bacci bebi a wannan ɗan lokacin ya zan yi da ke na tashe ki ki kuka kuma ya faɗa yana rarraba idanu iya mu kunya ta sa ta bar gurin ba tare da sun yi breakfast ɗin ba ma basma kuwa bayan an haɗa musu ta amsa ko da wasa bata je gun su mubina ba ka san mubina sasa gida ya sha ya shaƙa ta da yawa yanzu da za ta huce a kanta dan mata ga ta rage rigima ne da ma magana baki ɗaya shi sai ya ta nemi guri ƙasan bishiya ta zauna abinta tana cin abincinta tana kallon su iya musu kauce suna masifa ita ko dariya take sai lokacin shiga class sagir ya ɗago mubina yana girgiza ta yace my wife tashi please za a koma class mubina idanun shi da barci ta buɗe su tana turo baki sai saurin matsa daga kusansa ta miƙe tana zumburo baki gaba sagir sai ke murmushi ya kama hannun ta suka fito sai amma take Restaurant ya kai ta da kanshi, ya sa aka haɗa mata abu mai ɗan sauƙi. Haɗaɗɗen ci ne da soyayyen dankali da cinyar kaza guda. Suka zauna da kanshi yake bata a baki tana ci sosai. Kafin mai ta cinye duka ta cinye ci ɗin baki ɗaya. sai ya yi mugun jin daɗi sosai ya ce, My wife, a ƙaro miki ko? Mubina ta da kanta tana gungune, sai ya yi murmushi. Ya amsar mata roba ruwa ɗaya ya biya kuɗin ya kama hannun da suka fito. Hakila sai kai ta malam Tanimu ne suka gaisa ya ce, a afuwa sa, ba ta jin daɗin da shi sanya da na bata magani kuma dan samu bacci satanimi ya ce ayya sorry mubina zai zauna Allah ya kara sauki sai dai masa godiya nufi class din su class din su iya mu mai tsami mubina ta je ta zauna gun zaman su kusa da basma tana hararan basma tana zumburo baki gaba basma ta mata nuni da ido ga breakfast din ta fa a kasan table kai ta dauke tana kallon malam tanimu yana ba su lecture ta ba da ta sosai Lidda, bacci na fuskanta, sai saurin daukar biro tana dan rubuta bayanai ɗaya bayan ɗaya saboda ta sake nazartar komai don bata wasa da abin da ya shafi communication misalin karfe ɗaya na rana in mazauna cikin falo ta rafka tagumi tana fitar da ƙwallon ita ɗaya sama na makaranta waya ta ɗauki ringin da sauri ta ɗauka ta yi fikin ɗin call ɗin ganin lambar ƙasar waje babu suna yasa ta ya sanyi ta manna a kunnen da ta ce assalamu alaikum shiru ba yi magana ba ta ce da wa nake magana ne ko ba a yi magana ba ne ba shiru ba a ce komai ba tsaki ta ta tsinke kiran tana cewa wasu ba su san a halin da mutum yake ba sai su damu mutum sallama gwagwaro mana ce da Ibrahim ya katse mata faɗan. Ta amsa ta amsa musu tana cewa Gwaggo sanda zuwa gwaggo ta zauna tana cewa ke dai kina magana Fatima ki sa ma ki hakuri ba ku ne kwaftar da shi ba daga garin nan ba. To da me za ku yi kuma a yanzu hankalin ku ma ya kwanta. Ta faɗa tana matsar kwallon. Ibrahim ya ce Allah ya sa duk inda yake daina lafiya cikin kwanciyar hankali. Umma ta ce amin da gaggawa wayar gwaggo ta ɗauki ruri ta ɗauka tana cewa In ba na son shegantakar banza wata zungurariyar nan ba za ta kira ni da ita cewa alo alo amma ba a magana ta faɗa tana fikin kol ɗin tana karawa a kunne ta ce kai wasu irin yan ashar ta uwa ne wai na ga nan ta Nijar ce ba kuma ta ce goggo ni ma an kira ne ya kai kwana goma amma ba a magana ko masu gidan layi ne dai kuma ai na ga akwai filis a nan ba ko wani sanya murmushi aka yi aka tsinke kiran goggo ta dage sai cewa take alo kuna ji na ba na son shegantaka kun ji ko yau tsawon sati kenan ana min shegantakan nan Ibrahim ya ce Ni fa, ni ma fa an kira ni shekarun jiya amma ni namba Saudiya ce. Magana kun ya faɗa na amsar wani gogo duba ya ce, La, ai lambar Saudiya ce goggo. Antumma maga taki ya faɗa na amsar wayar Umma ya duba ya ga ita ma. Ya ciro wayar sai haɗa duka dai iri ɗaya ce ce. Wai ko dai Kamal ne yake Saudiya, wallahi namba iri ɗaya ce. kuma ta ce Kamal zai je Saudiya ba mu sani ba, bari na kira na ji. Ta faɗa tana kiran lambar amma har an kashe wayar. kuma ta ce an kashe wayar ma gabaki ɗaya ta faɗa tana matsar kwallon Gogo ta ce, wallahi ya min daidai Allah ya sa shi ne ma. Kun huta, yaro ya yi kuskure amma kun ƙi sauraron sa bare ku ji garin ma. Garin ma ƙaƙa ya aikata abu. Ibrahim ya ce, Gogo, me ya aikata ne mai? Gogo ta yi saurin cewa, kai ɗana ne na ciki na ba zan ɓoye maka komai ba amma ya zama ya zama daga kanka babu wanda zai kuma ji idan ka faɗa ma wani ban yafe maka ba dan ta bawa Ibrahim din labarin kuma Ibrahim ya ce kai ina wallahi ƙarya ne akwai dai wata a ƙasa haba me yasa ba faɗa min ba tabbas akwai ƙullalliya amma wallahi sai na bibi ban nan idan na tabbatar shi ne sai na binciko wasu uban waye wallahi ba ban kai ba ban taba jin inda zira'an mu suke irin wannan aikin ba bare kuma kamar latsatsan yaro duk da uwa ce mu take ɗaya da abu ni da a yanda na ɗauka ma har uba ma ɗaya ne bana jin hafsat da sumayya kamar yadda nake jin motsin da safiya da abubakar a raina wallahi sai na ƙarfi na ya ƙare gogo ta ce tabbas haka ne Allah ya muku albarka kuma ta ce amin tana kwalla haka suka ci gaba da hira suka kwantar ma da umma hankali sai da sama ta zo bayan sun yi a azhar sannan suka ci abinci suka tafi gida su bi na ta tashi kuwa suka tafi gida ba su tsaya shiririta ba sakir sai da suka tafi gida shewa da ya wuce asibiti abu na zaune a cikin ofis ɗinsa da misalin karfe hudu da rabi na yamma wayarsa ta ɗauki ringi ya ɗauka nan ba saudiya ya sa ya ɗaga yana murmushi ya ce alhaji jafari yau an tuna da ni ko ya faɗa na kara a kunnen sai sallama ya ce ran jafari ya daɗe yau zumuncin ya motsa ko to barka da yamma ya madina ya iyali lambar ka sauya kenan Ranar na kira ka da waccan lambar ba ta shiga. Ya faɗa yana murmushi. Shiru ba ai magana ba. Abba ya ce, Hello Jafar, ba ka ji na ne? Da aka tsinke kira. Abba ya murmushi ya girgiza kai ya ce, Ko network ne? Ya faɗa yana ajiye wayar ya tagumi. Yana tunanin ɗansa kamar. Bai san yaron zai iya yin nisa da shi ba, don gatse da ya ce zai masa baki ayo idan bai bar maraɗi ba har waiwaye ba zai waiwaye maraɗi ba har sai ta samu nutsuwa yarinyar ta yi aure. hankali ya farta. Kamal ashe bibiyar ka biyayyarka ta kai haka saboda na samu nutsuwa kamar mahaifanka da kuma garin da magaran kamar mahaifanka nan da kuma nan da magaran ya cika kira mu ji lafiyarka amma kuma dai shiru ya faɗa yana miƙewa ɗauki makullin mota ya fito kamfanin kowa na sabga sa sai gaishe suke yana amsa ya shiga mota ya fita kamfani dai har yanzu bunƙasa yake babu abin da ya soya kamar yadda su mun kai da suke so iya mu da za ka suka yi da cikin jin haushin Bashir suna neman hanyar da za su kunyata shi ta kwaci alwashin ramuwa misalin karfe takwas na dare sagir ne zaune a falon bakin na gidan su mubina inda suke hira yana amsa waya mamu ce rike da hannun mubina cikin falo tana mata magana amra da abla na musu dariya sabila ta ce ko gobe zan yi masa dan bebi ban so hutun mu ya kare ba ya ce ko za ku tare ne da mubi mubina ta fara daddare kafa ta zumburo baki gaba tana son fusge hannunta daga rikon da mama ta mata domin ko kamshin ta take so ta je ta shaka mata wani rike ta tana sanya cikin doguwar riga ta shadda blue da hijab dan karami blue shi ma ta yi kyau sosai masha Allah mama ta ce baby rabu da shi yanzu ina miki magana shine ni ma halin kike mini magana sai kumbure kumbure da ta shige jikin mama tana sauke ta goyan ajiyar zuciya ta ki magana umma ya ce auta ki je mana yana jiran ki please ta ɗaga kai ta janye jikinta daga mama ta fara tafiya a natsaye ta fice daga falon amra ta ce kai baby dama yanzu ya zo duk ya dama ma yarinyar nan rayuwar ta bayar Allah kawai abla ta ce ni fa amra bana son tashin magana umma ya ce ai hakuri mu je yanzu mu yi lunch Sabila ta ce, "Oke Abla, Azima da Alim suka ce, kakar mu za mu yi ɗinki." Wai mu je tare da ke ne, Abla ta ce, "Babu mai kai ni ƙasar Arna wallahi tallahi, kun ji na rantse." Kujin da yara da wata fitina, Majid da yake gefe shi da kamar banda dariya ƙasa ƙasa babu abin da suke. Da Abla ba ƙaramin dariya take ba su ba. Ita ba ta ganin kowa sai mu bina, Alim da Azima dariya kawai suke yaran akwai su da matukar wayo. Kan ne suka nufa domin cika tumbin su. ne da Sallama ta shigo falon sagir ya ajiye kwaf ɗin hannunsa wanda yake furo da ya amsa sallamar ya ce welcome my wife Gobina ta ƙarasa ta zauna ɗan nesa da shi ta ce my wife ina yini Sagida ce lautin da na ganki yanzu baby na ya kike ɗan ƙaramin bakin ta zumburo gaba ta ce ni ba dole na yi fushi ba ina karan kaɗa zan da yamma baka san me zan faɗa maka ba amma ka ki ɗauka ni fushi nake yanzu ma mamu ta matsa min da ba zan fito ba ta ƙarasa magana a sai Sagida ce sorry my wife wallahi ina cikin aiki ne fa Bina ta ɗan yi murmushi ta ɗauki kwaf ɗin ta ƙara zuba masa sassanyen furut ɗin na inibi ta kai bakinsa tana murmushi dan daga ya shiga damuwa amsa ya yi kurɓa yana mai farin ciki wayar ta katse masa amsa ya janye bakin sa yana haɗiye wanda ya kurba ya ɗauki wayar wacce take kan tabal ya bikin ya kai sa mubina ta ce maiwan kamar number waje ba ta faɗa tana kai din ɗin bakinta tana kurɓa sagira ya sallama ya ce da wa nake magana wai me yasa idan an kira ba a magana ne wane ne ko kuma wace ce sauka a zuciya mai karfi sagira ya je a dodon sa mubina ta shagabe murya ta To my man ka bar ɗauka kawai wallahi ni dai idan ma wata shegiya ce zan yi maganin ta Allah sai ka sai ka bar nan ban ma na ji wace ce. gida ce an shi baby yi magana miji. ji. ta amsa ta kara akunan ta cikin zazzakan murya da ta ce Halawa wace ce ne wallahi ki na kira min miji. Ko sauya miki kama uwar jaraba kawai. Wani sassanyen murmushi aka watso mata ta cikin wayar tare da huro mata iskar baki haɗe da ajiyar zuciya. Sai wani ya kisa ya biyo baya duk aka kashe kira. Babila da ta gama shiga wani irin mugun yanayi tunda ta ji murmushin da huro iskar bakin haɗe da kiss gashin jikinta ya fara mimmiƙewa ta lamshe shashanyin idanunta tana turo baki gaban sai ce my wife me ne ana miki magana ne mu Mubina ta yi ta ce ni ba wani babu wanda ya min magana Allah sai na kira nan ba rushi kawai aka min shi shine kuma aka kashe wala ka san kowa ce ce kawai nan dai ku ce min fuska ne ya sanya ka ce baka sani ba ta faɗa tana sakar masa kukan sangarta sai gira rikice ya shiga lashinta yana bata baki da rantsuwa cewa bai sani ba mace ne ko namiji ba da yadda ya samu ta sako ya ɗauki wayarta ya saka mata nan ya ce da kira su je. nan ta kira a kashi, haka dai ta saki jikinta suna hira sai tara da wani abin ya tafi ta raka shi har mota kawai ta shiga gida ba ta sake bi ta kan nan babba abinci kawai ta ci sai bacci wannan kenan to bayan kwana goma sha biyu su mu bina sosai suka mai da hankali kan karatun karatunsu soyayya ita da sagir abu sai gaba yake sai da ta ranar da ta ji murmushin nan da kis nan da aka mata ya tsaye mata are ta sha gwada kiran nan babba ta shiga Hasakar da ke tambaya ya ce ta ranar ba kuma kiransa ba shi ma. Dole ta watsar sai kamshin nan da ya zame mata masifa dai yanzu sai ta runguma rigar take iya bacci. Bangaren Basma da Kabir an ɗinke tsaf an fara zuba lof na ban mamaki haka Amra da Lamir ma ta amince masa. Labarin Kamal ko har yau ba labari. Abu da Umar sun kai kukansu wajen Allah ya biya musu bayyana musu yaran su. Ibrahim ko ya rage ne yana bincike ko zai sami wani ɗan dalili da zai gano gaskiya. Sakir ko jiya ya zauna ya kuka rashin Kamal. sai ana kiransa da lambar saudiya idan ya daga kuma ba a magana kullum su umma haka ake musu har umfa ma da ya magana sai a fara sai a kashe wayar misali karfe biyu suka shigo da sallama falon su mama na zaune suna magana da aka kabir mabina ta faɗo jikin mama ta rungume tana lumshe idanu masha Allah ta ƙara kyawu da fari ta ciko kaɗan dole namiji mai lafiya zai so kasancewa tare da mabina ga ta dai baƙi ba amma kuma da kirjinta ya kuma cikowa da mazaunanta haɗe da hips ɗinta za ka so mallaka da cikin gaggawa sai sa ya sake yake mugun ta a yanzu don kwana biyu hijab take saka ba bayan da ta iya ba ta san bata wasa shi kuma yana faranta mata rai basma ta zauna tana cewa mami ina yini ya kabar ina yini kabar ya amsa yana murmushi ya kura mata idanu ta sadda kanta tana murmushi mami ta ce kai ne karka karya ni daga karki karya ni daga ina kuke haka basma Haladu ya je ɗauko ta bata nan umfa ta kira umfa ta kirta masa faɗa sai da ya kira ta ta ce kuna can gidan ku Basma ta ce eh wallahi mamu can muka tafi sai da muka yi sallah muka ci abinci ta ce mu zo daga nan anjima sai mu wuce school ɗin. Ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.